wa idh qala luqman li ibnihi kuma ka ambata mutanen ka lokacin da annabi luqman ya cewa wa ɗansa wa huwa alhalin yana masa wa'azi ya bone ya ya kai ɗana la tushrik billah a kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka wani zalunci ne mai girma wato wasiya ta farko kenan annabi luqman shi ne ya fa ba da darasi ga ɗansa cewa yana masa wa'azi cewa kai shirka wasiya ta biyu wasaina al-insana biwalidayhi wa hamalatu ummuhu wahnan mun yi wasiya ga ɗan adam game da iyayensa hamalatu ummuhu wasa ta ɗauke shi wahanan ala wahani rauni bisa rauni wato kullum ƙara nuni take sakamakon kasancewa ɗa a cikinta haka ta daure da wannan yanayin haka nan jiya na ga wani bidiyo da aka sa wani malami na wa'azi ya ce ko riga aka ce ka sa kai wata ɗaya baka cire ba an gama takura ka malal kumanu yanzu a ce riga tun da kisa ta ce ta ku ce ko a ce ka sa riga kai wata ɗaya baka cire ba ya mutum zai ji wannan yanayin hmm? akwai wuya ko babu wuya ko kuma abinci a ce kai sati ɗaya baka fito da shi ba kai ta cin abinci ba bayan gida ba fitsari za ga mutum na ta zufa shi kaɗai sai an je asibiti to amma ita haka yaron zai zauna a cikinta ba kwana ɗaya ba kwana yi ba wata ɗaya ba haka za ta yi ta yawo da shi ba ita ta rabu da shi ba sai wata tara nan yayi dole ku kasan akwai damuwa a ciki wahanan ala wahani haka take cikin rauni bisa rauni wa saluhu kuma bata kare ba dan ta haife shi yayan shi fi amai a cikin shekara biyu ina fatan fahimta in ya kai shekara biyu shine itimam na karshe wal walidati yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma rida'a amma za ta iya yin shi kasa da shekara biyu din amma wa fisalu dai yayan shayar da shi da yayan shi ma ba ƙaramin jidali ba ne fi amaini a cikin shekara biyu Allah ce an shukur li wa liwalidaka lalle ka gode min in ji Allah maɗaukakin sarki wa ka kuma ka yi godiya ga iyayenka ilayyal masir makoma gare mu take gaba ɗaya wannan zahiri magana ce ta Allah maɗaukakin sarki a bisa wato wannan mataki da lukman ke nasiha da gabatar da bayanai ga ɗansa ɗin to daga nan sai ce wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun Allah ce idan iyayen naka sun yaƙe ka sun fito na fito da kai ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan sai ka haɗa da wani abin da baka da ilimi akan kansa cewa daidai ne hasali ilmin da kake san sabani ne ma akan haka Allah ce fala tuqihuma kar kai wa iyayen naka biyayya akan shirka a gare ni kun fahimta karka iyanka biyayya akan shirka sai ce wa sahibuhu ma fi duniya ma'arufan amma ka zauna da su a wannan duniya da kyautatawa wa sahibuhu ma fi duniya ma'arufan ma'arufan ka zauna da su a wannan rayuwa kai mu'amala da su wanda ke mai kyawo wanda a shar'ance da al'ada za ce yi eh, wannan abu ne mai kyau kai mu'amala da su duk fa sun ce kai kafarci ka ƙi yadda Allah ce wa tabi sabila man ba alai man ba ilayya ka bar hanyar iyanan daka mushrikai ka bar hanyar wanda mai da lamari zuwa gare ni summa ilayya marji'ukum sannan duk ƙarshe da iyayen da kai da su duk makoma gare mu take fa bi bima kuntum ta'malu zan ba ku labarin abin da kasance kuna aikatawa ci gaban wasiyar luqman sai ce ya bunayya ya kai ɗana innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah ka sani cewa in taku mithqala dharratin min habbatin min khardalin wato kwaya ko da kamar kwayar dawa ce ko mun kankanta kwaya ta kasance fi sakhratin a cikin wani dutse a fi samawati ko a sama ne aw fil ko a can cikin ƙasa za a bar dutse ne a sa za a cilla sam za a menene dai ya ati bi halla ran kiyama Allah zai zo da wannan kwaya din inna Allah latifun khabir Allah wato mai tausasawa ne ko masani ma'anar aya shine cewa ko mun kankanta motsi ko menene Allah ne yana rakodin za kuma a zo da shi ranar alkiyama a sun hukunci a kai kun fahimta ko ya bunai ya kai ɗana aqimis salata ka tsayar da sallah wa bil ma'arufi kai umarni da abin da yake mai kyau wanha anil munkari ka hana mummuna wasbir alama asabaka kuma ka yi haƙuri akan duk abin da ya biyo baya ina fatan fahimta domin umarni da abu mai kyau da hana mummuna akwai ƙalubale za ka fuskanta to kai hakuri akan duk ƙalubalen da ka fuskanta wasbir alama a sabaka kai hakuri akan duk abin da zai shafe ka a sakamakon wa'azi da za ka yi da karantarwa inna zalika min azmin umur haka yana ga cin kibda kibdan al'amura umarni da abu mai kyau hani da abu mara kyau sannan kuma jurewa haka din ma ba karamin aiki bane sai wanda Allah ce maka wala tusair khaddaka linnasi Allah ce kuma duk da wasilu umman ne kada ka kau da kanka ga mutane saboda girman kai ba wai don wani abu da ya kama ba kawai ga mutane kana shan kanshi kana abin nan saboda watakila kai babanka ne wane ko kuma ka tara kuɗi ko ka samu mukami ka ringa jin kanshi kana kakkau da abin nan haka a kakkai mutane wannan karkari da mutane kake gani wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha kakkai yawo a bayan ƙasa kana mai girman kai da jiji da kai inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya kaunan mutum Allah baya son mutumin da yake mai girman kai mai yawan alfahari muhtal shine mutumin da yake da takama duk dai wannan surori ne na siffa mene mutumin da yake da girman kai wa qasid fi mashi ka wa gurmin sautika a tafiyar ka kai tsaka tsaki kanka tabbala laqam laqam kaman kwai ya fashe kaza a ciki kai kuma ka zanga bargazan a ganga bazar bazar haka wa qasid ka ta tafiyar taka wa sauti ka in ka yi magana kai ƙasa ƙasa kar yi kamar gana kamar jaki inna ankarar aswati lalle mafi kyamar sautuka la sautul hamir shine ihun jaki ina fatan fahimta to wannan shine malam imam bukhari kawo mana matsayin mene tarjama da tarihi na wannan bawan allah na gari